ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A wannan makon za ku ji tattaunawa da wakilin a jihar Sokoto muhammad nasir ya yi da wata ɗaliba da aka so yi wa auren dole amma ta ƙi yadda sabili da tana so ta ci gaba da karatu asali ma tana so ta karanci aikin likita a jami'a har ila yau mun ji ta bakin wasu jami'an hukumar ilimi ta jihar sokoto game da wannan matsayi da yarinya ta ɗauka wakilin muhammad nasir ya zanta da wannan ɗaliba da kuma yadda hirar tasu ta kasance sunana asma dauda ta fatu ina karatun Islamiyya. tun ina karama mun samu labari dai kamar ke nuna kina da ra'ayi da boko kuma cin karatun islamiyya me ya baki kwarin gwiwa son karatun boko abin da ya bani kwarin gwiwa saboda yadda aka fara koya mana abin karatu da rubutu allah ya sa tun bai firamare ba allah ya sa yanzu ina matakin secondary aji hudu GDSS ta kato. To ya ki samu karatun boko da yake da girman ki shige shi ba ki faro shi tun ƙasa ba ya ki samu karatun boko ki same shi da wuya ko ko ya ki gane shi. Gaskiya da ina ɗauka ta da wuya amma yanzu sai na gane shi da sauƙi saboda yadda an ka koya mana abin ga rubuta da karantawa kuma Allah ya sa kamar yadda bayanin da muka samu cewa kamar an so a yi miki aure amma ke ke son karatun haka ne haka na to saboda me zabi karatu bisa ga aure saboda na gano cewa yana da muhimmanci da ban san muhimmanci ne ba amma yanzu sanadiyar shiga ta makaranta na gane muhimmancin karatu to baki fuskanci matsala ba daga kila abokaninki ko gidanku ko dan da kike tare da su kan wanga matakin da ke dauka eh. ki san abokai suna cewa ki don Allah na wai ta samu miji amma ta ce ita ba ko za ta yi baki samu irin tsangwama tsakanin abokanki ban samu ba to a gida fa ko a gida ma to yanzu wace shawara zaki bai ga dalibai ire-iren ki da waɗannan ma ba su kai ke ba ina ba su shawara da su dage su nemi ilimi su karatu saboda muhimmancin da kai gare shi ke wani irin muhimmanci kin gani ga karatu yana da muhimmanci sai saboda wanda duk ya ya karatu bai da wanda bai karatu ko ran abin ga kowane irin al'amari yanzu da yake kina karatun boko me aku gurin ki anan gaba ina so in zama likita kina da basira kan gehen kimiyya ah. ke sa abin da ake miya ai an fara muku science irin biology chemistry physics da sauransu kan fara muku su biology me yake koyarwa yana koyarwa kan harkar rayuwa chemistry fa chemistry akan harkar magunguna fiza harka aune-aune har ila yau wakilin namu ya ji ta bakin mahukunta game da wannan matsayi da wannan yarinya ɗaliba ta ɗauka na ci gaba da ilimi a maimakon auren wuri sunana aminu bello dan chadi coordinator na hukumar ilimin manya ta buɗe ga local gamman a mara don chadi ya aka yi kuka san da wagga yarinya kuma kuka taimaka mata ta samu fara cimma gurinta na rayuwa? E, kamar da ka sani babban aiki wannan ma'aikata shine ta rage dimbin waɗanda ba su samu shiga makaranta ba su mai da su makaranta. Muna amfani da makarantu ne na addini waɗanda ko da mutum bai bar ɗaya shi ta je makarantar boko ba zai bata da je makaranta addini. To ta wannan hanyar muke yin amfani da muke sa musu karatun boko shine haɗaka wanda muke kira integration. Ta wannan hanyar ya za a iya koya ma yaro ya iya wa ya ruhu hutawa kuma cikin wata shidda ko wata tara kuma duk ƙarshen zango muna gudanar da jarabawa to wurin wannan jarabawa ne muke tantance waɗanda ya dace a ci mun kai su primary school wasu kuma idan mun ga hazaƙa su ta wace mu kai su primary school sai mu ɗauke su mu kai su secondary school direct tare da haɗakar da muke samu da education secretaries na karamar hukumar mulkin da muke aiki. Ta wannan ne kun ka lura gare ta bayan kai ta makaranta boko. Bayan mun kai su makaranta muna abin abin da muke ce ma follow up muna bi. gaskiya a kowane ƙarshen zango na shekara ina bin sakamakon wannan yarinya wanda ita wannan yarinya saboda hazaƙarta da ƙoƙarinta har shi principal na wannan makarantar da malamai suka yi haɗa wata ƙungiya da suka je suka roƙi mahaifinta don Allah wannan yarinya da abarta ta cimma gurinta na zama ma'aikaciyar lahiya a bata ta yi ta karatu kada a mata aure to yanzu saboda sun ga abin da wannan yariya insha Allah za ta zama wata gagaruma da za ta kawo taimako a wannan yanki nasu. Lokacin da mutum auren ta taso ta nuna ta yi son karatu ba ta samu matsala da dangin ta ba ko kuma al'ummar da take zaune cikin su? Eh to ka san dole irin yanayi na karkara da ake ciki dole sai an dan samu wasu kalubale amma alhamdulillah saboda akwai goyon baya na mahaifinta da iyayenta da ita kan yariyar to shi yasa matsalolin suka ragu shi ma malamin da ke koyarwa a wannan makarantar ta malam sa'idu ta katuku Malam Lawali Sa'idu ya ce wannan abu da yarinyar ta nuna zai kasance abin alfahari ga makarantar kuma abin koyi ga sauran ɗalibai. Lawali Sa'idu ta katuku. Wato muna matuƙar farin ciki sosai da irin wannan. A ah, babu shakka lallai yarinyar nan idan baka haɗa baki da baki ba ka a tabbatar da abin inda ka jiya ya yi a ce ɗaya an hada ma yarinya Allah ya bata kwazo sosai sunana lawali na aka ma'azu sakataren ilimi na ƙaramin hukumar mulki ta bodinga alhamdulillahi a wannan kokari da kwantoci kai mun ji daɗi ne kwarai wanda an ka taimaka ma 'yan mata saboda yasa a taimaka musu cigaba da karatunsu akwai shirarruka daban-daban wanda suke ana shirya su cikin makarantun ne musamman ganin cewa 'ya'ya mata a sun samu ilimi ingantacce kuma karatun ya dore misali akwai wata kungiya na wanda yake akwai shiri da aka yi na na mace fo eh, mace girl for girls wato wanda shi ma wannan shiri na wanda aka taimaka ma yan mata a ƙalla wayar da su dangane da kula da jikinsu tsaftace jikinsu da kuma yanayi na ilimi na yadda suke hulɗayya da jama'a alhamdulillah na ji daɗi kwarai masararo a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin muhammad nasir daga sokoto sai kuma jami'ar da ta ba da umarni jolly leather gresham naku babangida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne